أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مناشق مختصر خليل منا شاهي نتقص kuma muna daidai darasa da yake cewa wani zama tabariyun zunafin sa'ilatin birakilin mun gane shi ku? Hmm. wani zama tabariyun idan dabba kudu san mutu zunafin ma'abuciya jini sa'ilatin mai zuba da an ka samu wani musabbabin yanka ta ko wani mata akar ko kuma an kai mata wani jirgi to tana da wani jinin da ka zuba kenan jinin na zuba in an samu musabbabin da an ka kanta ta ba irin dabbar da jini ke zuba gare ka ko a yi mata niki to in ta mutu da raƙidin da ruwa na kwanci waɗanda ba su gudu walam ya tagayyar amma kuma sai ya zama ruwan ba su canza ba saboda mutuwar can bari abin da mala ya ce nudiba nasku an so kwalhewa da hmm. ƙadari hima da ƙadarihima gwargwadon yawan ruwa da gwargwadon girman dabba suwa da tasmiya sai a dubi girman dabba na sai a dubi yawan ruwa sai a kwalihin ruwan na a tasuwa domin ruwan su koma tushen su sun suna to amma nisa za a dubi girmanta da abin na a kwalihi domin illa wadda ka iya faruwa don likitanci duk dabba da za ta mutuwa akwai ruwan da ka hita ta bakinta da mutum da kowar in dabba wanda ana kira ne mai azari to in ya dunkule cikin ruwa Allah ya sa wani ya sha ya yi daidai da shi to zai samu rashin ladi zan mutuwa da ya warke warkewa don haka sai a yi kokari a kwarewa ruwan nan ko ana Allah na sa a daidai da shi a cikin to shi na malla ya ce la'in waƙa'a mai yi tar amma ban da inda dabbar ta fada ta wannan ba a so kwalhewa ba sai ta mutu fada domin abin da aka gudu ya hau sun gudu yanzu abin da za a koma ma hukuncin ruwa da hukuncin najasar ta in tawa da jiki mun gane karatu wa in zala tagayyurun najisi la bi kasarati mudulakin fastukhsina duhuriyatu wa in idan dai tagayyurun najisi ana lura shi wato tagayyurin nan na najasa wato kaman bauli ko bayan gida ya zama ya yawa cikin ruwa har wanda ya canza ruwan da illar da aga bauli ko illar bayan gari ana nan ana nan sai an karu da rijiya ko wani abu ya mutu ciki ya watsi sai an karu da rijiya la bi kasaratil mutlaqi a'a ba ɗebo wasu ruwa an ka zuba ba wannan da Allah ya nan ba a ɗeba turɗa ko rairai an ka zuba cikin wannan rijiyar ba don tushe yawan ruwa la da kasarar mutulaki to ana nan ana nan ranar nan ko da an ka buɗa ruwan sai sun ka zalla haya lau suna kuma kamar wadda suke kamin na jasa cikin su kamar yadda labarin da muka yi ce ana iya gyara ruwan kwata su koma ruwa sumul a ce ana amfani da to kaga na jiske nan zala ko ba haka ba kuma la bi kasarati mudulake to nan wanga abu da an kace fastu husina ka san da ya hada maka ne to sun kan mu ku daga cikin malamai Kararren malamin masaba sun kyautatar da huriyatu yin tsarki da waɗanda ruwa wasu malamai ba malaman da an ka amata ba sun kyautata cewa waɗanda ruwan suna tsarki don mi don ko dororo da aka tsarki da su ana amfani da su waɗanda ba su da wani tagayoyin komi to waɗanda da suna hakan su to amma shi ɗan adam ya san akwai abin da shi ke su muna tare to sai malaman kuma suka kuma suka ce amma mista sun kai wannan hukunci dalilin wannan hukunci sun ce hukunci yana koruwa da koruwar illa yana tabbata da jayewa illa in illa ta daga ta hukunci ta shi zaba da hau abin da ya hana ya tsarki da su canzawa to yanzu fa babu wannan shi a hujjarsu su wadda take can abin nan usulun fiki to amma wa adam rashin yin tsalki da suwa a arjau ya hiri jaya gun malan ɗan yunusa kada a yi tsalki da su kuma wannan ne kauli wanda an ka jingina garai gun malamai masana waɗanda aka jingina jiki gare su da hukunci ba a tsarki da su don mi don in ka ce ai sun canza sun koma ga tushensu to can wancan abin da ke na yake wancan abin da ka sana lalata na yake na mun gane magana wa ƙubila an karbi khabarul wahidi labarin mutum guda in ya zan mutumin nan ya inganta wajen shi da ta riwaya shi da riwaya wanda za a karɓar labarin nan a yadda da shi ya kasance adali na musulmi mai hankali ba wanda ba a taɓa sani da fasici ba sannan kuma bai abin da ke kada muruwa ne to in ya zo da labari an karbe shi ni na na ba labari ruwa na kata zaka lalata ce kakka lalata da ruwan ilaha ya ce wannan ba su ba su alwala to an karbe magana ce amma in bayyana wata in ya bayyana da fuskar abinda ya sa ya ce ruwan ba su in ya ne ya ce a ruwan sun canza da jini ya ce a ruwan nan buri an kai musu ko ruwan nan kashi an ka wanke an ka sa hannun ciki bayyana wajen haku bai bayyana to an karbi magana ce amma in bayyana wajen ha a wuttafaƙa mazhaban ko ko shi ne baka labarin bacin ruwan da zaka ibada da su yace ma ba su alwala to ka karbi labari ne in kun yi ittifaki da shi ga abin da ka hana ruwa su inganta wurin alwala da su kenan kun ittifaki da shi ga mazhaba fahimta a kamu sharfi tsakanin karfi guda ta kana ji domin wani ruwa ko suna ta gayyuri yana ita ana tsarki da su in ka koma ga hadisin da aka ce na lalata jinni wanda malaman zahiriya sun amfani da shi wurin cewa ana alwala da nabizu inabin wanda ya ka hawa suna magana ana iya alwala da coca-cola da kowane abin fatan ya abin ya shi ruwa suka ce ana suka ce domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi alwala da nabi inabi da nufi aka ce waye rota hadisi suka ce abdullahi bin mas'ud abdullahi bin mas'ud su kuma su bincike bisa da abin su musamman malik sun a akan sa aka yi binciken cewa abdullahi dan mas'ud da aka ce ya rota hadisin nan ko da an kai lailatul jinni to ba ko da shi an kai bayanan don annabi ya aika sai zai jari kuma inganta wannan to wanda ya ɗauki wancan fahimta yace ana da shi to ga kai da baka alwala da ruwan da sun ka canza launan ko da'aman ko rihan ka ga ba ku ittifaqi maka ba da jarin ne ba a wuttafaka wa illa in ko ya zan bai bayyana fuskar bacin ruwan ba ko ba ku ittifaqi ji ga masaba ba fahimta kamun shari to fa kana mazari ya ce ya fara ko bayan ko wanda magana sai ce imamu mazari ya ce daga kansa min nafi ce ma mazari ya ce yusta hasanu tarku in ba samu waɗanda abubuwa guda ba bai bayyana huskar bakin ruwa ba ku yi tibaki masaban ba to an kyautatar da barin ruwa ba su ka huta makanka domin da ma yuri buka ila mala na wa wurudul ma'i ala najasati ka aksihi tuzgowar ruwa akan najasa kamar sun kuye ne na yanzu idan mutum ya gina babban bahu wanda aka sha'a musulunci a tara ruwa sai ruwan sun haƙari da ruwa sun haƙari sai ya zan wurin na batun shi tsuha mutane suka zo suna kashi wurin suna kashi wurin kashin na mutane haina gangara haina hada shi nasarar nan sai an kai ruwan sama an kai ruwan sama duk abin nan rigawa ta ɗauko ruwa malali abin nan gyaf suka ɗauko ruwa su suka ta ba da wasu su ranar sai ba sun ka taru in ka taho ba sai ka ce da ɗaya da duniya wurin da lahiyar wake ba lintana na ciki ba ba ruwan sun turgo sun haɗa ta ba to ina ta tafi ba a ibadar su wurudul ma'i Allah na ka aksihi kamar wurin na cike da ruwa jabbun cikin gari da aka ta kashi su ɗauko ruwa su ɗauko duk kashin da aka so ɗauka ciki wurudun na jasati eh? ko wurudun ma ala na jasati an ka ce karfi yanzu wanga ruwan da ruwa an ka yi jabbu da na jasa duk ruwa suka ɗauko ruwan da jasa na suka suka wada cikin suka kawo ciki to shi kuma ko wurudun na jasati eh, eh. كورود الماء على النجاسة باقي ولا باقي إبادة kaga nan akwai irin wannan misali nan gare mu mun saukin garshe mu na ada duk wani babban gefen garin gari aka gashi ciki ne ya an kai ruwan sama ya ruwa yawa yana kai gari don ruwan da aka yi gari tun da na kasuwa suke sannan ga gebe nan wanda ya taso tun daga nan kwango ya gangara ya kai hashe yan kunguni ya gangara kwalbati eh, inu su fashe kwalbatin uku eh. kwalbatin nan eh. ta gangara ta bi hagarka alai kwallo ya gangara hagarka yaji ya gangara sai na hada duk kashin da aka wurin ne ba su duk gaba ɗaya kowane yana da kawon da ya kashi hmm. so mu zo fasulun fasali a ɗahiru hmm. mai sun abinda a ɗahiri matacce gashi matacce na ma ɗahi na ma dan malau abin da gini gari kamar yankin kaso kamar irin kuda kamar irin tsusa ma dan malau Mm.

to shi kuma abinda da ɗahiri dabbar ruwa duk abinda da dabbar ruwa ɗahiri na walau ɗala hayatu hu bi barre ko da rayuwa ta yana tsawo tudu eh inda bai rana zai da ruwa kama irin kada kwaɗuwa ce da tsari duk ba su yi ruwa to waɗanda duka ana nuhin wai ko sun mutu ɗahirai na ana ce suka yi musu su ɗauka ɗaya ka yi zuwa hijja wa ma zukiya a ɗahiru ma zukiya yana tare? abinda a ɗahiri abinda an ka yanki duk abin inda aka kada dabba an ka yanki to babu abin yasuwa ciki gaba ɗaya ɗahira ta kada wani ɗauko wani abu ce ba a cin wanga shi ma shi gani wa juz'uhu da juz'ansa duk juz'insa shi abinda an ka yanki na namansa da kashinsa da aka yi fa da hauri da fata da kohatu duk ana ci duk abin sai ya yasu illal muharrama ya fara isa istisnai to da nan kan muka yi istisna ina sha takwas na in sha bakwai duk inda ka ja istisna ita wannan ba ba ɗahiri ba ne al muharram al'aq shi abin an karanta da ci wasuhu wa wabrun wa zagaburishin wa sha'arun wa launin hinziri in juzzat shi shi kabila wasu da gashin rabu gashin wayan rago wa wabrun da gashin rakumi da na zobo wa zagaburishin da karan jawarki irin manyan gasunan da a bayan jimina da zakara da kuti wa sha'arun da sauran gashi duka na jikin dabba an ka ce mala amma banda gashin alhinzir mala ya rafi ka da lau ya ce wabe lau ila ila ya mazhabi wannan lau bai da ƙarfi gabanin masabar malikiya ne yana nuni da lau ba makaranta da farko ba eh. to shi na ya ce wa launin hinzirin ko da na hinzirin ne amma da sharafin injin zan to nan zagaburishin sha'aru wa launin hinzirin injin zan zaman gashin nan mai tsalki yanzu gabari shi mai tsalki da zaman abin nan sha'aw mai tsalki in jisa yan an yanku amma in coci an kai to na jisa eh, in jisa in yanku shi an kai wani jama'a jismun gairu hayyin jama'a sandararren abubuwa kama abin da duk abin da zanga shi gangar jiki na amma ba mai tafiya ba wa man fasilin hannu abin da an ka ɗebo daga yarai shi wani jama'a duk ɗahirai na illal muskira

muna tare hmm. a ɗahiru ya kuma ma ɗahiru hmm. abin da ake ce mai tsarki mai tsarki alhayi mai rai to shi mai rai wadan uku hawaye ne hmm. wa arkuhu zuwa ne wa lu'abuhu miyau ne wa mukhaduhu majinatai wadda aka tatuwa wa bayruhu da kwainai duk dahira na an ka ce mallan amma banda in yana cin najasa sai mallan yaro kai ka da lau ya ce walau kala najasa <laughs> eh zuwa na mala rahu yanzu abinda muka magana muna maganan ne yau ka gane ko hmm. muna maganan zuwa da majina da kwai ka fahimta wasu malamai suna ganin kwan abin da kacin na jisa ba ɗahin bane shi malam ga abin da ya ba hasi kwan kaza ko kwan wani abu ko yana cin na jisa ɗahin ne babu ruwan karshe shi ai hayu ɗahiri na tsoronsa kafin ko? to amma shi kwangar an ka ce ko yana ce na jira mai tsarki na ga isa tana ina hayu illal mazira sai dungi shi da nungi ba da gida ba don dama ka'ida abin da ya wari zai da kyau hmm. kuna haɗe kuna haɗe su sana'in a bangar su wal kharija sai ga abin da sanci kuna rubutu sunan su illa al kharija shi ya istisnai bi abin da ya hito ba da mauti bayan mutuwa kamar hawaye ne da hito bayan mutuwa miyau ne da suka hito bayan mutuwa majina kai da ta hito bayan mutuwa wannan gaba da haraina ba illa al-kharija sai abin da ya to bayan mutuwa kamar kwai ga kaza ta mutu ko shi to abin da malamai sun kace nan kamar irin mai rahuni shirin mukhtasar sai abin da ce in yayi karfi ya halu shi amma in ya to lagu lagu to ba ci إلى الخارج بقى الموت آه بعدنا بعد درب كان سوى مني ومني شيء أدب من أبانا to ga abin nan a ayanu ƙahira su ma ga ayanu ƙahira kuma guda 31 na